irin nan shi yaron nan da ke tare da shi yaron Allah ya masa gaskiya ya yi biyayya kai ya ba wa Allah addu'a mu na a tunzun rawa ba suruh dokter mau macan kakaknya suka aja rata-rata alhamdulillah ke taruwa yan waye angon da abokaninsa duk Allah ya ba su ilimi ko kafar wanda za su advice ya fi advice shawaran da za su yi na gari gabace mu hausan mu ba yan gana hausan mu daban <laughs> eh, shawaran da za su ba juna ya zama na gari ba na boko haramun ba ba na kidnapping ba ba na kowanne ba ba na kwace-kwace ba Allah ya ba su ba juna shawara na gari Allah ya sa su taimaki juna da shawara na gari a Fatiha salatul fatiha yansa kenan muna tare da shi da wanda ya ji kundinsa ya ji mu daya Allah ya biya abinda muka bari muka zo nan Allah ya maye mana ya yi mana shi dubu dubu inda miliyan daya muka bari muka zo to Allah ya maye shi miliyan goma ka gaishe ka ya maye shi miliyan goma ya maye mana Allah ya mana shi wa tilka hujjatina atayna ala ذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين Ɗaurin auren Rabi'u babu kenan. sannan zuwa da za